daga kansa macijin nan yayi zai sare shi a take ta bayyana cikin shiga na mayaka wukar da ke hannunta ta daga da karfi za ta sare kan macijin kafin nan wukar ya same shi tuni ma ya bace bat da sauri ya dago kansa jin hannun mutum a kafadarsa ya taba shi zaro ido ya ganin wacce ke gabansa cikin tsawa take ce masa ka tashi ka tashi na ce ka tashi a littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata Kasancewar mun jima ba mu dawo kan wannan labari ba, akalla ba kasar ba za mu iya kai kwana a 25 zuwa 30 rabonmu da wannan labari to yanzu sai in ce muku ku haƙuri kasancewar marubuciyar ce ba ta jin daɗi shi yasa aka samu wannan akasin amma yanzu alhamdulillah jikinta da sauƙi mun dawo kan labarinmu kamar inda muka tsaya. Labarin in um, alkawarin masoya wanda ya samu rubutu daga Ruqayd Ibrahim ni Sadiq namiji wannan ke karanto muku shi. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya. ka tashi ka tashi ta yi magana ne tare da dafa kafaɗunsa duka biyu tana girgiza shi da ƙarfi hasbunan lawani ni'mal shi ne abin da labin ya fita lokacin da ya farka daga wannan mummunan mafarki mai cike da rudani Abun da na ta ce masa ne a cikin keke nafe ya dawo masa akan kar ya bai wa tsohon nan sadaka to wane ne shi wannan tsoho da har ma ya yi mafarkinsa yau kai akwai abu a ƙasa Jin motsi ta wajen windo ya sa shi lalubar wayarsa da sauri-sauri ya kunna tare da haskawa. Bai ga kowa ba sai gilas ɗin windon su da ke buɗe wanda yake da tabbacin rabon su da su buɗe gilas ɗin har ya mamanta yaushe ne. Mike waye da sauri ya isa wajen windo ɗin zai rufe amma me yana isa ya hango kule baki a tsaya bakin windo. Gabansa ne ya yanke ya fadi amma bai wani nuna razana a fili ba don tsoro na ɗaya daga cikin abin da ya sa ake galaba akan mutum kowane ne shi. Windo ya rufe da bismillah ya sake labule. Ya jima a lokacin kamun nan ya daina jin wannan motsin kwata-kwata. Toilet ya buɗe ya shiga yoyo alwala ya zo ya shimfiɗa sa lokaci ya duba karfe biyu ne daidai na dare ta da sallaye a lokacin. Rab kan da fitsari ya tashe shi miƙewa ya sauka katifar sai kuma ma ya tsaya da mamakin ganin lab na kyamun laili. Yau har da ma yin sallan dare shiga toilet ɗin ya yi uzurinsa ya ɗauro alwala shi ma ya zo ya tada sallan. raka'a shi da ganin sallan dan eh, uwan nashi ba na karewa bane ya sa shi sallan mewa ya koma katifarsa ya kwanta abin shi sallah labin yayi ta har kusan hudu na asuba kafin nan ya sallame yana idarwa ya sake ya sanya kayan yawon shi na gudu riga ne wanda onkul sa suke fita tare jikinsa yau duk a sanyaye na mummunan mafarki da yi jiya abin da ya same shi a mafarki ga kuma tsananin son sanin halin da Ninna take ciki a yanzu. Gangarawa layin su ya har kofar gidansu Ninna ya tsaya yana tsumayin za ta fito ya ganta. Har kusan biyar amma an fara kiraye-kirayen sallan asuba yana tsaye a kofar gidansu har a lokacin kamar a mafarki ya hangi onkul muzammil ya nufo layin ai da gudu-gudu ya ƙara gaba ya sake zagayawa yana zagaye layin da gudu-gudu jan birki ya kofar gidansu yana haki don ma ba karamin gudu ya sha ba amma kuma duk da haka ya ki shiga gidan sai da ya bar muzammil din ya shiga layi kuma ya tabbatar ya gansa kafin ya tura kofar ya shiga a hankalinsa kwance tura kofar falon su ya cikin sauri ya shiga falon direct kofar sashin su ya nufa yana shiga ɗakin ya tadda lab na kokarin sanya jallabiya a jikinsa jin mutum ya shiga ɗakin bako sallama yasa raɗin saurin juyawa lab ina ka shiga ne da asuba Uncle ya zo neman ka ƙala lab din bai ce masa ba dan shi a ganin ganinsa manna masa hauka rab din yayi ya zai gan shi bayan kuma ya kalle shi da kayan gudu kuma ma yana tambayar sa wai ina ya fito shi yasa ma bai ce komai ba kawai dai ya wuce bai yi abun ya yi wankansa ya yi alwala ya zo ya zura kayansa ya wuce masallaci bayan sun yi da sallah ga baki ɗayan su yau kamar kullum suka jero a jere zuwa cikin gida ga baki ɗayan su ɗakin addayiya suka shiga suka gaida ta sannan kowa ya wuce ɗakinsa zai ɗau zai ɗan kwanta daidai lokacin fita za su ɗan kwanta kamun nan su ɗan rintsa kamun lokacin fitan su yayi kasancewar Goggoji wato ma'aikaciyar ba ta dawo aiki ba har yanzu don ma abu ya ce ta bari ma har ɗanta ya samu cikakkiyar lafiya tukunna dole ta, sa mamu da umma suka fara shiga kicin da kansu kuma ma yau girkin umma ne shi yasa ma ta shiga kicin din bayan da ta idar da sallan asuba lab ɗakin sai shiga shi da ɗan uwansa har ya kwanta a katifarsa da sauri da ya miƙe nufi ya fita a ɗakin Rab kan ma da ido ya bi shi ya rasa ma mai kidamun dan uwan nashi. Daga jiya zuwa yau duk ya bi ya ce bai da cikakkiyar natsuwa kamar ma yanda yake a da. Duk da dai duk rawan kai ne nashi amma wannan azarbabin nashi ya fi na da yawa don duk yadda aka yi akwai wani abu a ƙasa. Shi kan labi yana fita a ɗakin kicin ya wuce ya turo kofar ya shiga ganin umma cike sa shi tsayawa shi bai ma abin da ya kawo shi ɗin ba kawai da ya fita. Umma kan ma ganin bai gaida ta ba kuma ba gaida ta zai yi ba yasa ta watsa masa mugun kallo cikin jin haushinsa da kuma ma haushin in ɗauko wata mai aikin da abun ya yi gashi masu ma kiyawa ne suka yi ga kuma kiwuyan bura uba da su aikin asuba ma ba sa iya tashi kai lafiya ka zo ka tsaya min a gaba kamar ma an baka sallawa a kaina eh dan sosa kansa yayi sai kuma ma ya jingine da jikin kicin din cikin cikin murmushi murmushin nan nashi mai kyau ya buɗe baki ya soma mata magana anti me ake girka mana ne yau mun ji daɗin mu fa wani shegen kallo umma ta masa irin kallon nan na kare raina min wayo ma wallahi cikin haushi ta ce kai da Allah ka gafara min anan kullum ake girka da ake girka baka taba tambaya ba sai yau dan neman iya yi ko me cikin dariya dariya na wuce haushi labin ya kama yi haba big anti daga tambaya sai kuma ki sauki a kaina na ga dai ba ni na karzo min bara ta aka bani kala ta ce masa ba ta ci gaba da aikin ta shi ma bai sake magana ba ya wuce cikin sto nasu yana tunanin shin me ya dace ma ya dafa ko me tafi so dan shi gaskiya ya shiga damuwa sosai na ciwon ulsa nan da aka ce na damun ninna da irin gidan da take ciki da gatanta a cikin yunwa na neman kashe ta a banza tuna waye mara lafiya ya fi son abun kwaɗayi-kwaɗayi, hakan ya sa shi ɗaukar indomi manya laida guda biyu sai kwai biyar da su vegetables. Fita ya yi a sto ɗin hannunsa shaƙe da kayan girki a basket. Ajewa ya yana kallon Umma da ke ta kallonsa kamar ma ta samu madubi. Ganinsa da kaya niki-niki sai dai bata ce masa komai ba ta kau da kanta gefe. Shi ma dai bai mata magana ba ya nufi wankakkun bojuwaye da ke sid nasu ya ɗauko ɗaya sai kuma ma ya tsaya tunawa da ya ma bai san mata ina ma zai fara girki ba gashi ko da zai mutu umma ba za ta taɓa taimaka mishi ba aje bojuwayen yayi da sauri ya fita kicin din ya nufi falon da babu kowa sai mai aikin share-share da take ta fama kofar da ke gaban kofar sashin su ya tura ya sa kai wow masha Allah falo ne mai kyau da ƙayatarwa kamar nasu sai dai fa bambancin abun ado ne suka bambanta ɗaya cikin ƙofofin da ke cikin falon na yunufa har ya kama zai buɗe sai kuma ma ya ɗaga hannuwansa a hankali ya nokin na ƙofar har sau uku kafin nan ya ji muryar zulaiha cikin muryar bacci bacci tana tambayar sa wane ne kin amsa mata ma yayi dan ma ya san muddin suka san ne ba za su buɗe ba ci gaba da bugawa cikin ɗakin kaman cikin ɗakin kan munira ne ma ta miƙe zaune cikin ɓacin rai jin sai bubbuga musu kofa ake an hana ta bacci gashi Zulaiha ta ki mata bude kofar kallanta ta cikin masifa ta ce ke Zulaiha dan Allah ta shi ki je ki bude kofar nan an hana ni bacci cikin haushi Zulaiha din ta mike dan ma har ga Allah da ƙyar ma ta samu bacci ya ɗauke ta ko mintuna biyu ma ba za ta ce ta yi da bacci ba suka ji bugun kofar tana isa kusa da kofar hannuwa ta sa da sauri ta bude jin bugu da ake kamar ma za a balla musu daki ja da baya ta yi rike da baki again tana bin lab da kallo don ko ba a ce ta san ko ba a ce ba ta san lab me zai yi irin bugun kofar nan baya yi haka banza murmushi ya sakar mata ya cusa kansa a dakin, kamar ma zai bangaje ta ya ratsa gefen ta ya wuce kallon mu ne raye da ke kwance alama ma ya nuna ma tun daren jiya ma bata tashi ba sai yanzu kuma ma ta koma munira munira miƙewa ta zaune ciki har ranta haɗe take kallonsa da mamakin ganin sai yau ganin sai yau a ɗakinsu menene uncle da asuban nan don Allah ka ka bari ko ma menene in na farka sai na je jin amsa da ta bashi ya sa shi shammatar ta da sauri ya fisgo ta gaba ɗayanta daga kan gadon yana jan hannunta kafin ma ta ankara har ma suka fita ɗakin ganin hakan ya sa zulaiha hanzartawa ta mai da kofar ta rufe har da ma saka sakata ta koma ta yi kwanciyarta cikin ɓacin ta fisge hannunta wai me haka ne uncle ban san wulakanci fa wallahi zan haɗa ka da uncle muzammil haɗa fuska ya jin abin da ta ce cikin masifarsa da yake ta kokarin dannewa yau dan shi maganar mafarkin nan ma nashi ma har ya tattara ya watsa, sanin da yi mafarki ba gaskiya bane kuma ma baya son sawa kansa tension a banza da wofi yauwa buɗin mu buɗin ummu so nake dan Allah ki taimaka min kimin girki kin ji ko yauwa buɗi wani kallon uku saura ta masa uncle yau cewa aka yi ba za a girki ba ne ko me kuma ma ni gaskiya kan ba na shiga kicin da asuba kuma ma bacci nake ji wallahi rabu da ni ta ƙarasa magana tana ƙoƙarin juyawa hannu ya sa ya sake fusgota domin da yanzu ransa ya so bace da ba don baya son zuwa gun mai shayi ba ai da wajen shi ma zai je sai abin da ya huta kawai da takaici ya sa a yi komai da komai kuma ma ya san munira da ba don haushi take ba amma ya santa da shegen son yawo kamar masifa. Rage murya a hankali ya ce ke wawuya yau kwaɗayin indomi nake kuma so nake ma ki dafa mun da kanki in na da makaranta za mu fita tare da ke yawo. Washe baki ta kamar gonar auduga cikin farin ciki ta ce da gaske ku za mu fita za kai ni gidan zu da wajen shakatawa. Ƙwarai ma kuwa Munira har da ice cream ma zan sai miki ki sha a gun. wani tsalle ta daka da sauri ta nufi kicin ɗin shi ma ya mara mata baya suna shiga ummu kan ma kala bata ce ba kamar zan sai aikinta take duk da ta cika da mamakin amma bata yi magana ba nuna wa munira basket ɗin yayi ya nemi waje ya zauna yana kallon ta har ta gama ta dafa indomie da vegetables ga kwai da ta soya a gefe ummu da ta daɗe da fita ganin ita ma Manas ta kusa kammalawa ya sa sa miƙewa ya shiga sto da ke manne a kicin ɗin, ya ɗauko roban take away, ya zo ya juya indomie ɗin ɗaya har sai da ya cika kamun nan ya rufe. Haka ya ɗau ɗaya roban ma ya zuba ƙwai soyayya a ciki, sai ɗan ƙaramin flax mai ɗaukan kofin shan shayi guda biyu a ciki. na silba ne ya zuba kofi a ciki ya rufe. laida fari mai kyau na shopping ya ɗauka ya jere abubuwa a ciki har da cups da spoon ya ɗauka ya bar kicin ɗin. Ɗakin su ya shiga a gurguje ya kalli agogon da ke liƙe a bangon ɗakin. Ganin ƙarfe bakwai daidai ya sa shi ya aje laidan da sauri ya nufi toilet. Kama ƙofar ya yi zai buɗe ya ji shi a rufe. Tsaki ya ja jin saukar ruwa alaman wanka raɗin ya shiga. Tsabar sauri da yake yau ma yana Allah Allah ya bar gidan kafin ma ta bar gidansu. ta ɓangaren nan na bata farka ba sai kusan shida na safe miƙewa ta hankali ta yi ta yaye blanket ɗin da ke jikinta cikin natsuwa ta tsame kafafuwanta zuwa ƙasan tiles ɗin miƙewa ta yi sai kuma ma ta miƙe ta nufi toilet wanka ta yi ta fito jikinta gaba ɗaya ɗaure da tawul fari ƙal fuskar nan ta ta san ma babu walwala ga wani irin kasala da ke damunta da mutuwar jiki Stool na Miro ta jawo ta zauna tana mai kallon kanta a madubin, sai kuma ma ta kalli hannunta da ke ɗauke da allurar ruwa, murmushi ta sake da ta tuna da yaron jiya da ya taimaka mata ga shi ko sunansa ma bata rike ba. Durowa ta buɗe ta ɗauko kek ɗin jiya, yaye laidan ta yi a hankali ta saka hannuwanta ta yanko kaɗan ta sa bakin bakinta tana taunawa, fuskar ta ɗauke da murmushi ta wani lumshe idonta. A da ta ɗauka Musulmai mugayen mutane ne kamar yadda ma take ji a ƙauyensu amma ta haɗu da mutane guda uku masu kirki wanda hakan ya tabbatar mata ba duka bane aka taru aka lalace. Da sauri ta ware idanuwanta jin an sa makulli a wajen ƙofar an murɗe. miƙewa ta yi da sauri jin yadda aka bankaɗo ƙofar ba ta ƙara tsinkewa ba sai da ta ga mutanen da suka shigo wanda ko ba a faɗa mata ba ta san babu imani a su kuma ba lafiya ya kawo su ba jiki na bari ta ce police su biyu suka shigo 'yan sanda ne mace da namiji sai mum da ta shigo a bayansu tare da janifa da sara ga ta nan ku kama ta don ubanta mum ta ce tana pointing ɗin inda ne na da ta yi mutuwar tsema ɗaure da tawul mamaki na neman hallaka ta ɗayar polis ɗin ce ta nuna ninna da yatsa ke Saka yanki, jikin nan na bare ta bude baki har rawa yake ta soma bawa mamma hakuri. Please mom, I'm sorry. Kar ki sa su tafi da ni please. Tana maganan tana kuka. Wani kallon banza mamma ta watsa mata. Police ɗin ta daka mata wani uban tsawa. Ke, ki sa kayanki mu je shegiya barauniya. waro ido ne na ta yi jin an kira ta da barauniya ita yaushe mama ta dau abun wani har ma za a kira ta ma da barauniya jin matar ta sake daka mata tsawa yasa jiki na bari ta buɗe wardrobe ɗinta ta zaro dogon riga sai kuma ma ta nufi banɗaki babu musu su ma basu hana ta ba suka barta ta shiga har ta buɗe kofar sai kuma ma ta juya ta kalli kikinta da ke raɓe a gefen gado don ma yau kwata-kwata ma bata gane yanayin jikinsa ba kamar ma bai da lafiya buɗe kofar ta yi ta shiga don ma har ga Allah ma bata saba shiga matsala irin na yau ba kayanta ta saka cikin rawan jiki ta zura dogon rigan nata amma ta kasa fita daga toilet ɗin jingina ta yi da kofar ta lumshe idanuwanta ba ta son misbehaving ta jawo mata wata matsala ko magana ba ta son maye bare ma wani abun ma ya ƙara faruwa ji kawai dai ta yi an bankaɗo kofar da ƙarfi gaskiya wanda da ƙarfi gaskiya wanda a ta ta dalilin bankaɗar har ma ta kai ga faduwa a ƙasa mun ce ta shigo ba ta yi wata wata ba ta shaƙo ta tare da janta da ƙarfi ta ya fito ta daga cikin toilet ɗin kuka ta soma da ƙarfi amma sai sai da mom ta fito da ita daga toilet din ga hannunta da ke dauke da allura da sauri police din ta zo ta sake yanta tana janta har ma suka fita falo suka nufo kofa da ita daidai lokacin abara mai turo kofar falon ya shigo da mamaki ya tsaya rike da kofa yana bin su da kallo ganin nan na a hannun yan sanda ga mun ma tsaye a falo alama dai babu lafiya mun ma ya haka me menin na ta musu ko kula shi mun ma bata yi ba sai ma ba wa police din umarni da a fitar mata da ita Shi ma ganin da gaske fitan za a yi da ita ya sa hannu ya fisgo ta rai a bace ce su yi magana. Haba mom, wai menene haka? Me yarinyar nan ne ta tsare miki ne mom? Wanke shi da mari mom mata cikin zafin rai ta soma masifa. Kai, kai har ka isa na ce abu ka ce ba haka ba? Eh, ba na son ta kuma yau sai ta san sai ta san ta taro match. Dafe tun sai yi da mamaki yake kallanta, wai yau mom ce ta mare shi, rabonsa da amare shi, ai har ya manta. Mun? ni kika mara? Yes, na mare ka, ko za ka rama ne? Girgiza kan sai, mun ba zan rama ba, amma wallahi ba zan bari a tafi da ita ba, har sai an gaya min abun da ta yi, za a tafi da ita. Rike baki Sara da ke tsaye tun ɗazin ta yi kafin ta ce, wai kai Abraham, ina ruwanka da ita ne, ko abun da mun mata mata? To, to, to, sata ta yi, ka ji ko? Kallon ta ya yi sai kuma ma ya bi ninna da ke kuka, me ta sata mata? Wani shegen kallo ta jefa masa, ba za a faɗa ba har sai mun je station to a gaskiya mun ma in dai haka ne ba a mata adalci ba ya za a ɗan mutum bai san abin da ya yi ba sai kuma ya kalli 'yan sandan fuska haɗe tare da nuna musu kofa kun ga kuje ku je kawai mu tattauna a waje babu musu suka bi shi waje ga wannan ya mika musu kuɗin da ya zare a aljihunsa ku yi haƙuri abin da ya shafi family ne don shi kam har ga Allah ma bai yarda ma da abin da mun mata ce ba babu musu suka karɓi kuɗin suka tafi dawa falo ya nuna wa na kofar ɗakin ta akan ta shiga shiga ki sa uniform ɗinki ki zo na sauke ki a school da sauri kuwa ta nufi kofar ta shiga mun ma kama bakin ciki ne kamar zai kashe ta wai yau wai ya za ta yi ma da Abraham ne ya bar shiga harkan yar iskan yarinyar nan Rai a bace ta zauna a kujera tana mai baƙin cikin rugujewar plan nata. Janiba ma zama ta yi ta wani langobe kafarta da ta kone jiya. Sara kan ma tsaki kawai ta yi ta koma room nasu dan yau kan ma bata da lecture shi kan ma yana tsaye yana jiran fitowar ita baiwar Allah din ya kai ta makaranta tsabar sauri ka saƙuri lab ɗin yayi ya saɓi tawul nashi ya fita a ɗakin ya nufi ɗakin uzaifa da sallama ya tura ƙofar daidai lokacin shi ma uzaifa ya gama shirinsa tsab yana fesa jikinsa da turare ganin lab ya sa ya dakata ya bi shi da kallo ganinsa ɗaure da tawul ya shigar masa banɗaki girgiza kai kawai ya ya sabi jakansa ya waje abin shi shaf shaf lab ya yayi wanka da sauri sauri ya fito ɗakin ya nufi nasu har ɗan gudu gudu abun shi. Daidai lokacin rap ɗin ma ya fito cikin shirinsa sanye da yunifom a jikinsa, kallon lab ɗin yayi kai ya sa ya fita dakin shi ma lab ɗin shiga yayi yi da sauri ya ɗau yunifom nashi, ya saɓi jakansa da lab ɗin abincinsa ya jakansa da laidan abincinsa ya fita dakin cikin hanzari ya mai da kofar falon ya rufe a sannu sannu take ratsa falon nasu har ma ƙofar falon a sannu sannu take ratsa falon nasu har kofar falon hannu ya saka ya bude kofar ya fito babban falon gidan zazzaune suke kamar kullum akan dining har ya wuce su bai ma yi magana ba sai kuma ya dawo da baya baya tunawa da ya da akwai fa onkul a dining din gashi ma ba a daya bata fito ba dan rusunawa ya gaida abu good morning yaya kallon su abu ya yi da mamaki yau shine sanye da yunifin ba tare da an yi ma hali ba gashi wai har har har hanzari yake zashi makaranta morning lab sai ina haka kake ta saurin nan murmushi yayi ya dan so sakeyarsa wallahi ya shukur zani sauri nake ma na makara yana magana yana kallon agogon da ke manne a tsantsiyar hannunsa dukansu suka zuba masa idanuwa da mamaki wai yau lahab ke cewa zai yi latti gida kai kawai dai abu yayi bai kara magana ba juyawa yayi ya gaida onkul da ke haɗe da fuska yana cin abinci in amsa masa muzammil din yayi sai nuna masa kujeran da ke gefen shi da yatsa wanda ko ma bai tambaya ba ya san me hakan yake nufi kin in zaman ya cikin sanyi ya ce uncle so nake fa dama na wuce da wuri-wuri ga abincin nan nan a laida yana maganar yana kuma nuna laidan da ke a hannunsa kallonsa muzammil yayi kai wani sabon salo ne cin abinci a kula da ka fara ko me da sauri umma ta ce ni ma dai abin da ya ban mamaki yau tun da asuba yake kicin ya ta samu nira a gaba ta soya masa kwai da indomi harara lab ya maka mata a fakaice cikin jin haushe miƙin gaskiya ni fa ana samun ido a gidan nan abinci ne dai na ce zan fita da shi kuma makaranta zani zan je sai kuma a kama min wasu tambayoyi kama baki ma mutai tai ke ma dai wallahi da naki ina ruwanki in ya ga dama ma ya dau gas ya tafi school din ya girka a can me naki a ciki daga musu hannu a abu ya ganin ma in aka sake aka sake fada zai koma na manya kuma kunga ya ishe ni haka kai kuma lab sai ka jira yan uwanka sai su ci breakfast in sai in bayan sun yi breakfast din sai ku tafi tare ko gaskiya ni yaya zan tafi da kaina wallahi ban san tafiya da su a mota zan hau zan dauke ki nafe ka san Allah lab in baka rufe min baki ba ka je waje ka zauna zan mugun saba maka shashasha kawai muzammil din yace yana masa mugun wani kallo babu musu lab din ya sauka a falon ya ya nake ta mm, mm ne babu musu labin ya sauka a falon zama yayi a wan sita yana kunkuni cikin ciki don ma shi so ya yi ma yau su haɗe da nan in sun samu ne ma su je tare amma sun zo sun ɓata masa komai bini bini sai ya duba time ya ja tsaki haushi a haka har suka kammala cin abinci bai ma wani saurare su ba ya fita daga falon bin kofar falon yayi yana bin kamfan din da kallo har idanuwansa suka sauka kan motar da direba ya faka yana jiran su nufar motar ya ya bude gidan gaba ya zauna ko gaida malam ma malam habu bai yi ba shi ma bai wani damu ba inda sabo ya saba da halin lab Ba a jima ba Munira da Zulaihat da Rahab suka fito daga falon kowa rataye da school bag nashi. Bubbuɗe motar suka yi suka zazzauna. Malam Habu ya ja motar bayan mai gadi ya wangale musu gate. Don Allah ka ƙara gudu za mu yi latti fa. Labdin ya ce yana kallon direba don shi jiye kamar ma motar ma ba ta sauri. Malam Habu tafi a hankali. Muranmu yana mana daɗi. Rai ya faɗa fuskansa haɗe. kaga malam sauke ni nan. Lab ya ce ma malam Habu. kar ka sauke shi in ba ka ba wallahi zan kai karanka wajen yaya rab shi ma ya mai da martani yana kallon dan uwan nashi shi ma lab din bai ce komai bai ja bakin sa yayi shiru tunawa ma da yayi ko ya nace sai ya sauka ba dole bane ba ma ya samu na by this time a haka da suka isa makaranta a bakin gate malam Habu ya fai ya fakin din dukkaninsu suka sassauka kamar yadda ma sauran students da ke shiga school din suke sauka a gate su ma shiga su yi da sauri-sauri lab din ya wuce clinic dare don shi a tunaninsa Ninna ta zo tuntuni. Rab daga nesa yake kwala masa kira ganin ya nufi hanyar kilinin har a hankalin sa ya tashi ko dan uwan nashi ma bai da lafiya ne. Tsayawa lab din yayi jin kiran da Rab din ke kwala masa. Bai ce komai ba har har Rab din ya so kusa da shi. Lafiya lab, ina zaka je kuma naga ka nufi kilinin. Kai, dan sa ido. Yau kuma ma ni ka tsare da tambaya kamar ma wani ƙaninka ka ji dan rainin sense kawai juyawa kawai ɗin rabi bai tare da ya ce komai ba shi ma lab ɗin ƙara gaba ya yi sa ya wuce kilinin yana isa bakin blok ɗin yawra step da ke barandan yana hawa hankali ya taka har bakin kofar hall ɗin ya tura tare da shiga cikin hall ɗin to lallai kan mu dakata nan wurin sai mu haɗa littafi na gaba dan jin yadda za ta kasance wanda littafi na goma sha hudun da na goma sha ukun tare suke kar ku ba ma kanku wahala wurin ah, shan wahalan nema tare suke ko